radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Kun kamo radio VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su a shirin namu na rana. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. bayan sa sai mu kawo muku shirin nan na labaran wasanni. Daga shi kuwa sai mu gargare shirin namu da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan mu saurare suka tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau litinin ɗaya ga watan noman shekara ta 2021 wanda daidai da 25 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa dakaran kwatar 'yancin kai na ƙasar algeria ƙarƙashin jagorancin ahmad bin bila da hakan kuma aka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin ƙasar algeria tun a farkon karni na goma sha tara miladiya ne dai sojojin ƙasar faransa suka mame ƙasar algeria sannan kuma dukkanin yankunan da mutanen ƙasar suka yi na tsawon shekaru 135 ya ci amma da ƙarshe dai turawan sun bai ƙasar algeria 'yancin kanta a shekara ta 1962 sannan kuma ahmad bin bila ya zama shugaban ƙasar aljeriya na farko bayan samun 'yancin kai sai kuma a shekara ta 1965 aka yi masa juyin mulki ana ɗaukar ranar kafa da karin kwatar 'yancin kai da ƙasar aljeriya dai a matsayin ranar ƙasa a hukumance. masu wurare ko kun san cewa shekaru 42 da biyu suka gabata a rana irin ta yau sai da muhammad alhadi tabatabai babban malamin addini a kasar iran ya rasu an haife shi a garin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar sannan kuma ya fara karatu a gida sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa da suka hada da margai imam kumeni a lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar iran ya sha ɗauri sai kuma bayan nasarar juyin juhalin an naɗa shi a matsayin limamin masallacin juma'a na tabriz a wannan hali ne wata kungiya da ke adawa da juyin juhalin musulunci a kasar da ake kira da furkan ta kai masa harin bam kuma ta yi ajalinsa a rana irin ta yau da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wata guda bayan fara mamayar wasu yankuna na kasar iran wanda sojin saddam hussein na iraki suka yi sojin saddam ɗin sun kama ministan man fetur na kasar irin na lokacin injiniya muhammad jawad tare da wasu jami'an ma'aikatarsa waɗanda suke masarkiya sannan kuma suka yi garkuwa da su da farko da gwamnatin iraki ta musanta cewa tana tsare da su sai dai daga baya kuma suka ba da gawarsa bisa da'awar cewa ya kashe kansa ne kafin haka dai injiniya tangayin ya je yankin kudancin kasar iran ne domin ganin halin da kamfanonin man kasar iran suke ciki da kuma da suke gudanar da ayyukansu shaidun da suke tare da shi da kuma binciken likitoci wanda aka gudanar sun tabbatar da cewa sojojin iraki sun azabtar da shi wanda kuma hakan ne sanadiyar ajalinsa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya da agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a gyara zama da mu a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanonsu. Shugaba gami na ƙasar Rwanda ya buƙaci ƙasashen G12 su zage dantse don yaƙi da sauyin yanayi. kasar masar za ta kammala aikin hada lebanon da bututun iskar gas zuwa ƙarshen wannan shekarar a najeriya kuma yawan wanda suka rasa rayukansu a makon da ya gabata sun kai arba'in. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar rwanda paul kagame ya buƙaci kasashe masu karfin tattalin arziki ta g20 su zagi dantse wajen yaƙi da sauyin yanayi a duniya kafin lokaci ya kure jaridar the new times ta kasar rwanda ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron ƙungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta g20 a birnin roma na kasar italiya kagami ya kara da cewa shirin tara dala amurka biliyan 100 a kowace shekara don raya hamada a kasashe masu tasowa bai tafi kamar yadda ake bukata ba kuma babu wani matakin da aka dauka dangane da hakan ya ce taron g20 na wannan shekara dama ce ta farfado da wannan maganar muna bukatar tsari wanda zai kai mu ga biyan bukata don kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya su ne suke samar da kashi 80 ciki 100 na gurbataccen iska a duniya ƙungiyar g20 dai ta kunshi kasashe 19 masu karfin tattalin arziki a duniya da kuma ƙungiyar tarayyar turai kuma ƙungiyar tana ƙoƙarin ganin ta magance manya-manya matsaloli a duniya wanda suka hada da matsalolin tattalin arziki hada-hadan kudade a duniya sauyin yanayi da kuma raya ƙasashen duniya Minista man fetur na kasar Masar Tariq Al-Mulla ya bayyana cewa kasar Masar za ta kammala aikin hada kasar Lebanon da bututun iskar gas na kasar ta Masar zuwa ƙarshen wannan shekara da muke ciki wato nan da watanni biyu kenan. Jaridar Egypt da ta kasar Masar ta bayyana cewa a ranar 8 ga watan Satumban da ya gabata ne ministocin harkokin waje na kasashen lebanon masar jordan da kuma syria suka gudanar da taro a birnin amman na kasar jordan inda suka mince da kaiwa kasar lebanon iskar gas wanda bututunsa zai ratsa kasashen jordan da kuma syria kafin haka dai jakadiyar kasar amurka a lebanon ta faɗa shugaban kasar lebanon michael awon kan cewa amurka za ta taimaka wa kasar ta lebanon da iskar gas daga kasar masar bayan da kungiyar hezbollah ta kasar ta sami nasarar shigo da makamashi daga kasar iran iran jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a makon da ya gabata a tare ta najeriya sun kai arba'in. jaridar ta nakalto spetan 'yan sandan najeriya usman alkali yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa a makon da ya gabata al'amuran tsaro sun fara kyautata amma duk da haka an kashe fararen hula 33 da kuma jami'an tsaro bakwai labarin ya kara da cewa a cikin jami'an tsaron da aka kashe akwai 'yan sanda guda uku jami'an tsaro masu farin kaya guda biyu da kuma jami'an kwastam guda biyu labarin ya kara da cewa an kashe mutane 24 a arewa ta tsakiya shida a kudu maso gabashin kasar ɗaya daga kudu maso yamma sai kuma goma sha ɗaya daga arewa maso yammacin ƙasar wa'annan ƙididdigan dai bai haɗa da wa'anda ba kai wa 'yan sanda rahoton aukuwarsu ba a mako na sama da mutane 47 ne suka rasa rayukansu wanda ya nuna cewa an sami raguwar mutane bakwai a makon da ya gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata majiyar labarai daga kasar yemen ta bayyana cewa sojojin saudiya da kawayenta kimani dubu uku ne aka kashe ko kuma aka raunata a yaƙe-yaƙe daban-daban a lardin ma'arib a cikin watan oktoban da ya gabata shafin yanar gizo na labarai mai suna alhabar yamani ya nakalto majiyar asibitocin kasar ta yemen tana cewa an kashe ko an raunata sojojin hadi da kawayensu na kasashen saudiya da sauransu 2949 a yaƙe-yaƙe daban-daban a lardin ma'arib a cikin wata oktoban da ya gabata labarin ya kara da cewa cikin wata oktoban da ya gabata an kashe sojojin hadi 1,323 daga ciki har da manya-manyan kwamandojinsu banda haka wasu 1,615 daga cikin sojojin hadi ne suka ji rauni majiyar ta kara da cewa an kashe ko an raunata kashi 60 cikin 100 daga cikinsu ne a yaƙe-yaƙen da aka yi a aljauba da kuma al'abdiya lardin marab dai mai arzikin man fetur da gas yana da matukar muhimmanci ga mutanen ƙasar yemen idan har sojojin hadi sun rasa a wannan lardin an gama yaƙi da su a yaƙin shekaru bakwai da suka fafata da mutanen ƙasar a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta 'yan ƙasa da shekaru 23 wato u-23 ta ƙasar iran ta kai ga wasan ƙarshe a grup ɗinta bayan da ta lallasa takwaranta ta ƙasar tajikistan da ci uku da biyu a jiya lahadi a birnin dashambe kamfanin dilacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar iran tana gurup b ne a gasar fidda guni na wasan afc u23 wato asia cup qualification ta shekara ta 2022 labarin ya kara da cewa halin yanzu dai kasar iran ce ta sama a group b inda ta sami nasara a wasanni uku da ta kara da 'yan group din wa'anda suka hada da tajikistan nepal da kuma lebanon ana sa ran kungiyoyin kwallon kafa goma sha biyar ne dai za su kara a wasannin asia cup qualification ta shekara ta 2022 har ila yau wannan nasarar ta ba wa ƙasar iran damar shiga olympic ta 2024 a ƙasar faransa ta 'yan ƙasa da shekaru 23 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya ke naka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato duniyar wasanni inda za ku shakata da shirin nan na labaran wasanni ai saurari lafiya Labaran wasanni. Matasa da sauran masu sha'ar wasanni da mawa jiki Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo kuma labaran wasanni su shafi kashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu saurara sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma bari mu fara da nahiyar afirka inda za ku ji cewa tawagar kwallon kafa ta sufa eagles ta najeriya ta rage a matsayi a sabon jadawalin fifa na kasashen da suka fi iya buga wasa a duniya kuma sufa eagles wacce take matsayi na 34 a duniya a jadawalin da fifa ta fitar a watan satumban da ya gabata ta rage maki 14 ta koma ta 36 a duniya kuma bayan da eagles ta samu ya samo asali ne sakamakon rashin nasara ta yi a gida a farkon wannan wata a wasan da ta buga da jamhuriyar afirka ta tsakiya inda aka doke ta da ci ɗaya ban haushi a wasan neman cantar shiga gasar kwallon kafacin kofin duniya da za a yi a shekara mai zuwa ta biyu. duk da hukan huce haushi da ta yi wajen doke jamhuriyar afirka tsakiya da ci biyu da babu a kasar kamaru bai hana tawagar ta ghana turo ta rikito zuwa kasa ba kuma najeriya wadda ke rike da kambin gasar afirka har guda uku ta ci gaba da rike matsayinta na biyar a nahiyar inda senegal har yanzu ke matsayi na ɗaya a nahiyar ta ashirin a duniya sai kuma tunisia da ke bi mata a matsayi na biyu amma ta goma ta ashirin da bakwai a duniya masu iya magana da yana cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a ji ba yanzu haka dai sauran kwanaki hudu kacal suka rage a fara gasar kwallon kafa kofin mata ta zakarar nahiyar afirka wanda kasar masa za ta ɗauki bakunci inda aka zaɓi alƙalai goma sha uku da taimakon su guda goma sha biyu da ƙasashen afirka guda goma sha tara su jagoranci wannan gasa a ranar juma'a biyar ga watan nuwamba ne za a buɗe gasar tsakanin wadi de ta kasar masa da kuma as monday ta kasar mali kimanin kungiyoyin kwallon kafa guda takwas ne za su safata a gasar kuma za a buga wasan karshe a ranar 19 ga watan nuwamba da muke ciki a birnin alkahira na kasar masar hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaici ta sanar da karin yawan yan wasa guda bakwai ga dukan kungiyoyin kwallon kafa a gasar da za a yi ta cin kofin nahiyar daga kasar kan za ta ɗauki bakunci a shekara mai zuwa wannan ya zo ne wata wasiƙa da kwamitin tsare-tsare na shirya gasar cin kofin ƙwallon kafa nahiyar afirka ya ake da ita inda ya nuna cewa kowace ƙungiyar ƙwallon kafa ta iya zaben 'yan wasa guda da 28 wannan zai bai kungiyoyin wasan damar zabar 'yan wasa masu yawa da su fita da su musamman an gwada ɗan wasa an yana dauke da cutar covid-19 sai dai karin waɗannan 'yan wasan guda biyar zaɓi ne ba wajibi ba a ranar tara ga watan janairun shekara ta 2021 ne za a fara buga gasar cin kofin kashen nahiyar afirka kuma a kawo ta a ranar shida ga watan fabrairu na shekara mai zuwa ɗin ta biyu. yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar asiya inda za mu fara da kasar iran kuma za ku ci cewa kungiyar kwallon kafa ta kasar iran ta 'yan kasar shekaru 23 ta kai mataki na karshe bayan ta hallasa kasar tajikistan a jiya lahadi ce aka fata tsakanin kasar iran da kasar tajikistan a birnin doshambe inda iran ta yi galaba a kan ta daci uku da biyu a gasar share fage da neman guri a gasar kwallon kofin asiya da za a yi a shekara mai zuwa ta 2022 idan da rai da lafiya yanzu iran ita ce kan gaba a saman tebur a rukunin b ta shiga gaban kasashen tajikistan nepal da kuma kasar lebanon wannan ya ba kungiyar kwallon kafa ta kasar iran damar kan tikiti na shiga gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar asiya a baɗi in allah ya kai mu hukumar kwallon tebur wato tennis ta zaɓi iraniyawa guda uku cikin mambobin hukumar fatima kivani a matsayin shugabar kwamitin kwallon tennis bangaren mata Mihrdad Babadi a matsayin memba a kwamitin masu horas da matasa 'yan wasan tennis sai kuma samin rizayi a matsayin memba a kwamitin alkalai na wasan tennis din na hukumar a ci gaba da wasannin cin kofin zakaru na kasar iran da ake yi a yau din nan kai mu zuwa anjima za a buga wasanni tsakanin kungiyar kwallon kafa ta aluminium arak da police sai kuma fulad ta kece raini da misr sanjani yayin da gulgahar sirjan za ta kece raini da nasaji mazandaran sai mu ce allah ba mai rabo sa'a. yanzu kuma bari mu shirin a nahiyar turai inda za ku cewa wasanni sun nuna cewa shaharar dan wasan kwallon kafan nan na kasar masar muhammad salah yana neman liverpool ta amince ta rika biyan sa kuɗi ɗaiɗai har fam dubu ɗari biyar a duk mako kafin ya sanya hannu a wani sabon ragi da zai ci gaba da buga mata wasa kwanta ragin dan wasan na liverpool zai kare ne a shekara ta 2023 kuma kungiyar ta zaku ta shiga sabon rajajeniya da dan wasan a daidai lokacin da real madrid da barcelona ke neman sa ruwa a jallo sai dai wani sabon rahoto ya nuna cewa sala na neman a rika biyansa rabin miliyan na kudin fam din ingila duk mako domin ci zama a liverpool kuma kwanan nan ne sala ya ce a shirye yake ya karkare ragin sa da liverpool amma yana nema ya zama dan wasa da ya fi kowa daukar albashi a kungiyar tottenham ta dukufa sosai wajen tattaunawa don ganin ta dauki antonio conte domin ya rika buga mata wasa inda zai maye gurbin nonu espirito santo a matsayin kociyar kungiyar haka shi ma kociyar porto sergio mai shekara 46 da haihuwa yana daga cikin waɗanda tottenham ke duba yiwuwar ɗauko shi domin maye gurbinsa da nuno a halin da ake ciki kungiyar kwallon kafa ta premier za ta nada ren mason mai shekaru 30 da haihuwa a matsayin kociyar ta na rikon kwarya har zuwa lokacin kirsimeti real madrid ta zuba ido ta ga yadda za ta kaya a kwallon take yi na nan ta janye dan wasan tsakiya na manchester united da faransa paul pogba mai shekara 28 da haihuwa da kuma dan bayan chelsea jamus antonio rugera mai shekara 28 shi kuwa ɗan bayan faransa theo hernandez mai shekara 24 da haihuwa zai watsi da shirin manchester united city na jagorancinsa inda zai kulla sabuwar jejeniya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa buga wasa ta ac milan manchester united ta rasa damar daukar dan wasan tsakiya na psg da senegal idris gueye mai shekara 32 da haihuwa a bazarar da ta wuce saboda ta kasa tabbatar da wani kwaran tayi inda 'yan wasa dama suka tsaya a kungiyar. Dan wasan tawagar Faransa ya ci kwallo kaso 35 cikin 100 na kwallo 26 Real ta zura a raga a kakar bana. Haka ne ya ba ya sa a kan gaba a kyautar takalmin zinari da ake bai wanda ya fi yawan cin kwallaye da ake kira da Pichichi a Sifaniya, To sai dai kuma kawo yanzu Zema. na takara da Vanicius Junior wanda ya zura kwallaye guda bakwai a raga. Dan wasan tawagar Brazil ya da kaso 26 cikin ɗari na kwallo 26 da Real Madrid ta ci kawo yanzu kenan. To ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiyar a mako na gaba domin jin mu ɗauki wani sabon shirin na labaran wasanni amma kafin nan a madadin wanda kuka ji muryoyin su ni da nakan da ku a shirin ka cewa zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirin da muke yada muku a shafi mu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. daga ƙarshe bari ko ba gefen hada ku da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniya domin jin irin wakar da muke tafi ita a yi saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cikin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran masu ƙayatarwa domin samun nishaɗi wanda a yau shirin namu ba tara ɓata lokaci ba ta muku muhammad rida ibrahimi ne domin rera mana irin waƙa da ta tanadar mana da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai tafi daɗi don haka bari koma gefen haɗa ku da shi domin jin waƙa a bakin mai ita. دوباره رنگ پاییزی نشسته تو فضای شهر منو یاد تو میندازی پیشم خدا حافظ خدا حافظ تمام آرزوی من سلام پاییز دلتنگی که برگشتی به سوی من خدا حافظ خدا حافظ نگاهم خیس بارونه صدای خشخش خش همیشه این خیابونه madalla da Muhammad Rida Ibrahimi da cikin wannan waka da ya ramana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka da gabatar da yake lokacin da aka ɗebarwa shirin ya kawo jiki zan jalin zamin shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da sabon waka amma kafin nan a don wanda suka tallafa shi kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato wwwhasatv 1ng ai saurare lafiya. to duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ga lokacin da aka ɗiba mana na haran mu zan jalin zamun shirin amma adin tahir amin da kuma labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yare gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya Música